zaben fidda gwanin da ya gudana a bauchi ya gudana ne babu hamayya wato kada ran kada han inda aka kada masa ƙuri'u guda 655 ga irin jawabin da ya gabatar a bayan da aka bayyana sakamakon zaben ina godiya wa jama'an mu na jihar bauchi especially mutanen fatin mu da suka gana cancanta a bani tiket din takarar gwamna a gode allah saka da alheri ba za mu ba ku kunya ba shugaban jam'iyyar pdp a jihar bauchi hamza koshe akuyan ya ce jama'a sun zaɓi abin da suke so jama'a sun fito sun zo sun zaɓa abin da suke so kun gani wannan abin ku ne za ku faɗi abin da aka yi muka mu muka zo muka muka gudanar da wani abu ɗayan kashin shine ɗan takara sha Allah shine ɗan takara da eh, muka yi declaring mutane suka zaɓe shi kuma da shi in sha Allah za mu je gagaji a jihar gombe makwabciyar jihar bauchi 'yan takara guda biyar ne suka fafata a zaben fidda gwanin wanda daga ƙarshe alhaji muhammad barde jibrin shine ya nasara da ƙuri'u 160 shi dai wanda aka zaɓa masani ne kan harkokin kuɗi na zanta da shi ta yau tarho a bayan da aka bayyana sakamakon zaben. sunana muhammad jibrin barde godiya allah subhanahu na farko za yi wannan nasara ne da kuma cin sa'a da jihar Gombe gaba ɗaya ta yi. Wayanda muka fama wata da su gaba ɗaya nasara na gaya musu ba nasara nawa bane nasara namu ne gaba A wata sabuwa kuma 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Bauchi sun yi taro da kuma yin kira ga uwar jam'iyyar ta ƙasa da kuma a jihar da su yi wa Allah su bari a yi zaɓe a maimakon ɗauki ɗora. Shugaban taron ya yi ƙarin bayani akan makasudin taron a hirata da shi. sunana alhaji abubakar umar dan malikin tawaya to makasudin wannan taro dai a matsayin mu na yan jam'iyyar apc kuma mu roki alfarma a wajen uwar jam'iyya ta kasa da shugabannin jam'iyya na jihar bauchi su ba da dama tun da an yi zaɓe an zaɓi delegate yan takara sun fito da yawa to a bar delegate din nan su zaɓa mana ɗan takarar gwamna kuna ganin za a yi kamar ɗauki dora ne kuke da fargaba ne to ba muna fargaban an yi haka mun san cewa mun samu matsala mun samu na kasu shi yasa in ma akwai tunanin za a yi haka muna kiransu don allah don annabi a bari a yi zaɓe abdulwahab muhammad wurin amurka daga bauchi a najeriya